jihar kano ita ta fi kowace jihar al'umma a najeriya sannan birnin kano kuma shine ya fi kowane birni yawa a nan jihohin arewa da in ka kula kaga akwai magana sufuri akwai magana zirga-zirga duk inda ka samu yawan al'umma dole ne a sauƙaƙe hanya ta zirga-zirga birnin fata harcourt na rivers suna nan suna yin wannan jirgi da kuɗin banki lagos suna nan suna wannan da kuɗin banki kaduna a cikin wannan wata ma za a fara saboda haka duk wanda ya ga girman kano ya ce ba ta bukatar jirgi to mutum ne da wanda yake bai san abin da zamani yake ciki ba to raka da eh, wannan aiki a nawa kuka lissafa za a aiwatar da shi kuma a wacce ka'ida wannan aiki an kasa shi kashe hudu dukanninsa wato biliyan 1.8 na dalas wajen kilomita 80 na layin dogo da kuma su kansu jiragen da za a dora a kai amma kamar yadda ka sani tunda aiki ne mu muke na lissafi za mu ɗau rukuni na farko rukuni na farko kuwa zai ci dala 555 banki zai bada 85 cikin 100 mu za mu bada 15 cikin 100 idan dan kwangilan nan ya yi aiki wannan banki shi zai biya wannan dan kwangila idan an duba an ga cewa aikin nan ya yi daidai kuma an sa dama masana wanda za su duba irin wannan aiki mu ma namu kuɗin za mu biya wannan dan kwangila har a cimma 15 cikin 100 kamar da na yi bayani kamfani zai gina a biya shi kuɗinsa sannan a zo a shiga yarjejeniya ta yadda za a gudanar da tafiyar da jirgi da yadda za a tattara kuɗi yadda mutane za su shiga a kan matsayin na zamani aji alƙalma na zamani to daga cikinsa za a dinga biyan su wannan banki da suka bada wannan ranci zai ɗau wajen shekara goma sha biyar ana biya a hankali a hankali wannan yana nufin your excellency idan aka gama wannan aiki ba gwamnati ce daga aljihunta za ta dinga wannan biyan bashi ba a'a daga abin da za a rinka samu za a samu ne za a dinga biyan wannan bashi har a gama biya kuma an gama biya shikenan jirgin kasan nan ya zama layin dogo da kuma su kansa jirgin ya zama na gwamnatin jihar Kano da na kananan hukumomin jihar Kano. A bisa tsarin da kuka yi mun san ku ne kuke kula da sha'anin kuɗin jihar Kano da ma na kananan hukumomi. Hmm. Akwai wani kaso ne da su kananan hukumomin Kano za su bayar a cikin wannan tsari ko kuma a'a tsakanin ku ne da banki da kuma kamfanin da zai wannan aiki. A cikin goma sha biyar da hmm. za a bayar akwai kananan hukumomi ana na ana zaune tare da su su ma akwai abin da za su bayar. Yaushe ne za a fara wannan aiki kuma rukuni na farko zai kammala. To rukuni na farko zai za a fara fara shi a duk lokacin da ofishin shugaban kasa suka sa hannu a kan yarjejeniya tsakanin gwamnatin kano da gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya kuma ita kuma ta yi mana garantu da kasar china to mataki na farko kenan